Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalar dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Alhamis 17 ga watan Agustan shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farce muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Sarfilu shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki kafofin sadarwa da ɗan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai Lindsey Graham a sakonnin Twitter da ya tura yau da safe. Babban jami'in sojan Amurka ya ce Amurka da Koriya ta kudu za su gudanar da atisayen soja mako mai zuwa kamar yadda aka saba duk da matukar adawa da China da kuma Koriya ta Arewa ke nunawa. kana kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yanke wani mai tsatsauran ra'ayin addinin islama hukuncin ɗaurin shekaru tara da kuma tarar sama da miliyan uku bayan samun sa da laifin lalata gidajen ibada kanin labaran kenan aka ji haɗaka ƙungiyar mata a jamhuriyar nijar sun yi kira gwamnati da ta nemi ceto mata 39 da ƙungiyar boko haram take garkuwa da su a wurin aka samu yara tara aka yanka su yankan rago an kama mata 33 da 'yan mata guda shida an tahi da su har yau ba amo ba labari haka kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya ya jefa wasu 'yan karamar hukumar shelan a cikin wani hali ruwan sama ne wanda aka yi shi kamar da bakin kwarya a garin shalar ya jawo ambaliya wanda ya rusa gidajen mutane da dama wallahi yanzu wurin gidan gaji sai gani kamar ba a taɓa yin gini ma a wurin ba ya zama fili kawai haka kuma jimmai ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hawar haka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kushe wa kafofin sadarwa da ɗan jam'iyyar Republican Majalisar Dattijai Lindsey Graham ta sakon Twitter da ya tura yau Alhamis inda ya ce sun yi wa kalaman kalamansa mummunar fahimta bayan ƙazamin tashin hankalin da ya barke a garin Charlottesville, jihar Virginia da ya janyo asarar rai. Da farko ranar Asabar Trump ya ɗora alhakin tashin hankalin kan ɓangarori da dama sai dai ranar Litinin ya yi Allah wadai da ƙungiyoyin da ke kyamar waɗanda ba fararen fata ba neo-nazis da masu haƙi da fifita fararen fata da kuma masu ra'ayin wariyar launin fata da ake kira Ku close Klan. Sabili da rawar da suka taka a tashin hankalin. ranar talata kuma ya sauya matsayinsa na baya dangane da tashin hankalin da ya yi sanadiyar kashe heather heyer 'yar shekaru 32 da kuma raunata mutane goma sha tara lokacin da wani mai goyon bayan kungiyar nazi ya kutsa cikin gungun masu zanga-zanga da gudu cikin mota kalaman da shugaba trump sun janyo suka daga fitattun 'yan jam'iyyar republican da na democrat da kuma shugabannin cibiyoyin kasuwanci da jami'an soji. Graham na cikin waɗanda suka fita fili jiya laraba suka ce kalaman na Trump suna rarraba kawunan Amurkawa a maimakon kwantar da hankali. Graham ya ce bisa ga kalamansa shugaba Trump ya koma da baya ta wajen sake nuna cewa akwai kwatanci tsakanin ƙungiyoyin masu ra'ayin fifita fararen fata da kekeke da kuma suka halarci gangamin da aka gudana a Charlottesville da mutane kamar su Miss Hayes. A mai da martaninsa ta hanyar Twitter, shugaba Trump ya rubuta cewa don ɗan son a sani Lindsey Graham ya yi karya cewa na ce akwai kwatanci tsakanin ƙungiyoyin masu ra'ayin fifita fararen fata da kekeke da suka halarci gangamin da aka gudana a Charlottesville da kuma da kuma mutane kamar Mrs. Wannan baƙar ƙarya ce, ya kuma ce game da kafofin sadarwa sun mai da abin da na faɗa game da ƙiyayya da faɗin rai da sauransu abin kunya ɗaruruwan mutane sun yi jerin gwanon ɗauke da kendira a jiya a birnin charlottesville na jihar virginia domin nuna jimamin mutuwar heather da ta rasa ranta a lokacin da wani mai ra'ayin masu kyamar wani jinsin da ba fararen fata ba ya banke ta da motarsa kimanin mako guda da ya shige. We shall tun da farkon jiya laraba da yamma abokai da dangi da masu makoki suka taru a wajen jana'izar heather a cikin jawabinta mahaifiyarta ta bayyana burinta say to yourself what can i do to make a difference and that's how you're going to make my child's death worthwhile I'd rather have my child, but ka tambayi kanka menene zan yi domin in kawo canji abin da za ka yi kenan ka sa mutuwar 'yata ta zama ma'ana na gwammace a ce ina tare da 'yata amma idan ya zama tilas marasa ta ina son ya zama da ma'ana a nashi jawabin mahaifin heather ya ce tana so ta ga an daina ƙiyayya ni kuma a nawa ɓangaren abin da muke so shi ne a daina wannan abubuwan a gafarta wa juna to kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Babban jami'in sojan Amurka ya ce Amurka da Koriya ta kudu za su gudanar da atisayen soja mako mai zuwa kamar yadda aka saba tare da yin watsi da matsin lambar China da Koriya ta Arewa da suke nema a dakatar da rawar sojan da aka saba yi shekara-shekara. janar ɗin mayakan ruwan joseph dunford shugaban haɗakar manyan hafsoshin amurka ya bayyana yau alhamis cewa beijing da amurka ba su da niyyar janye atisayen sojin da ta kudu da ya harzika Beijing da kuma Pyongyang. An fara atisayen da ake gudanarwa shekara-shekara ne tsakanin dakarun Amurka da na Koriya ta kudu da ake kira Old Freedom Guardian da abin da jami'an sojin suka kira somantaɓi jiya Laraba yayin da za a gudanar da ainihin atisayen ranar Litinin. Donford ya amince da cewa ɗaukar matakin soji wajen daƙile barazanar aikin nukiliya na Koriya ta Arewa abin razana ne sai dai ya ce kyala koriya ta arewa da kim jong-un su kera makaman nukiliya mai cin dogon zango da zai iya barazana ga amurka abu ne da ba za a lamunta ba babban jami'in sojin ya ce shugaba donald trump ya umarci shugabannin soji su nemi matakan soji masu ma'ana da suka fi dacewa ya kuma ce abin da suke yi kenan a halin yanzu. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla a jamhuriyar nijar mako biyu bayan da shugaba isuhu muhammad ya umarci sojojin kasar su ceto wasu mata da yara kimanin 39 waɗanda ƙungiyar boko haram ta sace a ranar 2 ga watan jiya a yankin difa haɗin gwiwar ƙungiyoyin mata sun nuna damuwa game da makomar waɗannan mutane ganin cewa har yanzu ba a jin ɗuriyarsu wakilin murya amurka a mai sulamu mina barma ya aiko mana da karin bayani wannan shine karon farko da mayakan boko haram ke garkuwa da mutane a jamhuriyar nishar tun bayan da kungiyar ta fara kai hare-hare a yankin difa a shekarar 2015 abinda ke nufin kungiyar ta fara canza salon yaƙi dalili kenan da a wata sanarwar da suka fitar kungiyoyin mata a ƙarƙashin wani ƙawancen mrdfn suka nuna juyayi akan wannan al'amari da ke faruwa a wani lokacin da rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin chadi ke ikirarin karya lagon ƙungiyar ta boko haram madam alin chamago na daga cikin shika-shikan mrdfn yau muna baƙin ciki muna kuka da hawaye da abin da ya samu a cikin garin wannan na ingalewa a wurin aka samu yara tara aka yanka su yankan rago an kama mata talatin da uku da 'yan mata guda shida an tahi da su har yau ba amo ba labari bayan sati shida da wannan abu ya faru har ya yau ba mu ji labarin komi ba saboda wannan ne muna so mu san a ina suke cikin wani hali suke kuma yaushe ne ya kamata a je a kwato su wanda aka hidda shi daga cikin iyalin shi aka raba shi da eh, mijin shi aka raba shi da yaran shi wani an kashe nashin ma ba a san halin da suke ciki ba a dangane da wannan magana ta sace mutanen ingalewa shugaban kasar nijar a jawabinsa na ranar biyu ga watan agusta ya buƙaci askarawan ƙasar su gaggauta ɗaukar matakai domin ceto waɗannan mata da yara don mayar da su gidajensu to amma kasancewar mako biyu bayan umarnin na isu muhammadu ba wani sabon labari ya sa ƙungiyoyin matan mrdfn kiran gwamnati ta ƙara jan ɗamara matan difa mu har gobe muna tare da su tun da wannan abu na boko haram ya samu ba su da kwanciyar hankali wasu matan ana sa su a ɗarma musu jigida su ta yi cikin jama'a su kashe yan uwansu ba dan ransu yana so ba muna kira ga gwamnati matsalar wannan da ake ciki ta matan wannan da yara samari matasa da aka kama da 'yan mata a san hanyar da za a yi a kubutar da su daga halin da suke ciki muna kira ga musamman ma 'yan hula mata da 'yan hula matasa wannan yakin namu ne gaba daya A yadda wannan batu na satar mata da yaran Ingalewa ke ɗaga hankalin jama'a ya sa ƙungiyoyin ƙawancen turnon Lafage a wata rubutacciyar sanarwar da suka rarraba wa manema labarai suka nuna damuwa a game da yadda irin wannan ɗanyen aiki ke wakana a jamhuriyar Nijar. Sabili kenan da suka yi kiran hukumomin wannan ƙasa su hamzarta nemo waɗannan bayan Allah ta hanyar amfani da na'urorin zamani makamantan waɗanda aka yi amfani da su har aka gano 'yan sandan nan goma sha ɗaya da suka yi ɓatan kai a hamadar sahara a kwanakin baya in ji su sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to allah ya kyauta a gaida sule ruwan sama kamar da bakin kwarya ya sanadiyar rugujewa gidaje da ma haddasa asarar dukiya mai ɗimbin yawa karamar hukumar shalanta ta jihar adamawan najeriya wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani kamar da yadda ma rahotanni ke cewa wannan ambaliyar wadda ko ta biyo bayan ruwan da aka tafkawa kamar da bakin ƙuriya ya sa jama'a da dama sun rasa gidajensu ko da yake kawo yanzu ba bayyana adadin waɗanda lamarin ya shafa ba ko kuma suka rasa rayukansu wannan sa kai wanda ya taimaka wajen ceto waɗanda lamarin ya shafa ya ma bayyana cewa baya ga gidaje su ma dabbobi da kuma gonaki ba su tsira bayan wannan ambaliyar. Ruwan sama ne wanda aka yi shi kamar da bakin kwarya a garin Shalat a sai kusa na karamar hukumar Shalat. Ruwa da aka yi mai dimbin yawa ya jawo ambaliya a tsakaninmu da wani mashigan gari wanda ake cewa wannan kogin ana ce masa gundu-gundu to wannan shine ya ambaliya har ya bar ainihin inda dama ruwan ya gidajen ne ma ya fi damuwa ya shafi gidaje ya shafi gonaki tabbas wanda ya rusa gidajen mutane da dama wallahi yanzu wuri gidan kaje sai gani kamar ba a taɓa gini ma a wurin ba ya zama fili kawai wanda ya kai har cikin babban kogi ya kai kayayyakin mutane wanda daga baya ana biyu ana kwarin kamawa mama amma abun bai yiwu ba mutane da dama sun asara. To kawo mazauna yankunan fa ya aka yi wajen ceto jama'a. Ne yanzu dai mutane ba da su na a adadin wanda sun ɗebo mutane an karo da su gidajen yan uwa da abokan arziki an shigo da su cikin hali an dawo da su gidajen yan uwa da abokan arziki amma duk wani abu da zai fita ya tafi wallahi ya riga ya fita ya tafi a garin fito wannan ma wani jirgi daya ya kusa ya nuta da masu ceto. Eh, Kawo yanzu muke magana kai an samu asa rayuka ko kuma dai baku da alkaluma. Eh alkalamin da ba mu samu na maganan dai dai ba a yanzu kam. Ba mu san abin da zai yi zuwa gobe ba tunda ruwan ya shiga dakunan mutane wanda in ka shiga ɗaki ma ruwan nan bai kasa kama mutum a wuyansa ba. Ji ba wani wuri ya kai har wuya. To amma dai zuwa yanzu babu wani asarar rai da muka samu ce wanda sai dai dabbobi irin kananan dabbobi kamar aladu da eh, awaki da kaji wannan sun tafi babu su Kullum hukumomi a jihar gargadi suke yi musamman ma ga waɗanda ke zaune a gabar ruwa da su hanzarta ƙaura cewa wuraren da suke zaune. Ganin cewa masana na hasashen cewa akwai yiwuwar samun mummunan ambaliya a bana batun da gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ke cewa fa dole ne ma a faɗakar da jama'a. Mutane su daina zama ma ko su gini a hanyar ruwa ko kusa da ruwa domin ruwa ko shekara hamsin ne zai dawo ya bi hanyarsa. so da haka gwamnati kam na yi muna bayani kullum kuma ba za mu daina yi ba za mu gaji fahimtarwa mutane mu ba domin gwamnati nan zaben mu aka yi kuma akwai hakkin jama'a kan mu dole mu gaya musu gaskiya su ma talaka e, su taimaka su daina zama kusa da ruwa don in ambaliyan ta zo ba zai barna har ma a mutu ko wani abu haka ba jihar adamawa da jiha ce ma da ke da manyan koguna da kuma da ruwa ciki har da na kiri wato kiri dam da sau tare sukan tumbaza ko da ke kawo yanzu ba a samu gargadi ba tukuna daga hukumomin kasar kamar na koshin za su sako ruwa daga madatsar ruwan ladda ko kuma a wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gai da Ibrahim, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. kuma sanata ahmed lawan shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa idan kuna biye da mu a makon jiya malam ahmed sani kafinta ya yi tambayoyi guda biyu amma ɗaya sanata ahmed lawan ya samu damar ba da ansa a saboda haka ga sanata ahmed lawan nan da amsar tambayar malaman sai maganan ah, magu da kuma ah, majalisa da bangaren zartaswa. wannan magana ya ki ci ya ki cinyewa amma dai a ƙarshe ana nan tsakanin majalisa musamman majalisar dattawa da ɓangaren zattaswa ɓangaren shugaban ƙasa ana nan ana ta bayani ana ta zama ana tashi ana neman hanyar da za a rora wannan matsala da aka shiga ciki kuma a zamanmu na 'yan siyasa zamu na wakilan mutane da kuma gwamnatin mutane dole sai mun samu wani hanyar da za a rora wannan abu an riga an shiga in an shiga kuma fita sai a hankali amma ina son tabbatar maka da masu sauraro dole ne sai an samu hanyar da aka ware wannan abu kuma za a ware shi ne saboda a tabbatar cewa gwamnatin mu ta yi wa 'yan najeriya abin da ya dace wato tsaya a kan cewa babu cin hanci da rashawa mutane duk wanda ya sata a kama shi ya fitar da ya kawo bayani ko kuma abin da ya satan nan a karba in akwai hukuncin da zai hau kansa ya hau kansa wannan dole sai an yi shi saboda haka eh, mutane su kwantar da hankalinsu duk yayin da aka ce gwamnati na siyasa ne to irin wa'annan abubuwan akan samu lokaci zuwa lokaci ana shiga ciki watakila gwamnatin soja ne tashi ɗaya kawai za a ce an riga an wata ba abin da kuma wani zai ce to amma gwamnatin siyasa ne ai hakuri mu kuma da muke majalisa har kullum muna tunanin cewa mun zo da izinin mutanenmu kuma za mu koma wurin mutanenmu saboda haka wannan gwamnati namu ne ita gwamnatin kanta dole da mu da muke bangaren uh, doka ko dokoki da kuma bangaren zartaswa dukan mu ɗaya da ɗaya muke watsafi mutane ɗaya ne suka zaɓe mu saboda haka don kanmu ma dole mu sasanta a samu yadda za a ware wannan uh, uh, matsala. To, sanata game da batun magudin nan akwai ma wasu da suke zargin cewa shugabannin baya galibi idan za su kai ministoci majalisa a tantance su sai an ba 'yan majalisa na goro kafin su tantance ministoci ɗin wasu suna cewa akan batun na magu da, wasu ɗin da majalisa ɗin ta yi kememi a kai akan cewa ba a basu na goro ba ne me za ka faɗi game da wannan zargi <laughs> to hajiya yau shekara na ya fi goma majalisar dattawa ni asali na na fito daga majalisar wakilai inda na shekara takwas daga 99 zuwa 2007 2007 hmm. alif na shigo majalisar dattawa kuma har yanzu nake nan alhamdulillah ni da iya sani na ban taba samun wani wanda ya zo ce min ga wani goro saboda muna son a tabbatarwa ne zama minista ko kuma wa ya zama kaza ba in kuma akwai wanda ya taba samu na ya kamun to zo ce min gashi nan shi ya kamun wa'annan irin abubuwa suna wato ana samun bayanai iri-iri duk yayin da aka samu saɓani kowa yana ƙoƙarin ya kare kansa amma ni a nan ina gaba ƙoƙari za mu yi mu kare kanmu ba da mu da ɓangaren suwa dole mu zauna mu yi wato eh, mu yi dialogi mu tsaya mu samu inda za mu samu fahimtar da duk abin da ya shiga mana duk ko ya shiga sarƙaƙiya mun ware shi don cewa 'yan najeriya suna son mu musu abin da ya dace da su saboda haka ni magana magana cewa ba a ba da abin gora ba abin magu shi yasa ah, ba abin nan an ba ministoci an yi wa ministoci irin aikin da ya kamata a yi kuma aka ba kwanan baya ma can akwai ministoci guda biyu wanda aka kawo kuma na gwamba da na kogi aka yi saboda haka ba maganan goro a nan dai an samu saɓani kuma saɓanin nan ya zama tilas mu 'yan majalisa da ɓangaren zatasuwa mu tsaya mu zauna mu san yadda muka ware don gwamnati a saka ma gwamnati mara ta ci gaba da aikin da ya kamata yi mutane. To, sanata kafin har yanzu dai game da tambaye da ya akan cewa wasu gwamnoni suna da matsalar batun cin hanci ko kuma ana zargin su da cin hanci ka yi bayani akan cewa sai abin da kotuna suka ce. To, kasan ana zarge-zargen akan cewa kotuna ko kuma alkalai su kansu sun gurbace, To, akwai wani mataki da majalisa take ɗauka na ganin cewa tunda mutane suna zargin cewa kotun da ya kamata idan kana da matsala ka je a share maka hawaye to nan ma akwai matsala akwai wani abin da ake yi na ganin cewa to idan akwai alƙalan da su ma suke cin hanci da rashawa din akwai dai wani abu da kuke yi ko kuwa to alkalai kwanan ba an zargi wasu alkalai da karban cin hanci da rashawa. Eh. Amma kuma aka kai su kotuna kuma kotunan suka wanke su tas da soso da sabulu suka ce ba su da wani aibi to kin ga ba yadda mutum zai yi ko gashi nan kana gani gare gare gare mutumin nan yayi laifi in aka je kotu ko ta ce bai yi ba kai ba hukuma bane kuma ba za ka iya hukunci ba amma a nan shine 'yan najeriya kar su gaji da tambayan shugabanninsu idan suka ga abu ya shige musu duhu ko kuma a lissafin su wannan ba daidai ba ne to kamata ya yi su koka ci gaba da kokawa su dinga magana da wakilansu wannan abin ba daidai ba ne ba masu san haka in doka ne sabo za a yi a ce muna son doka mai kama kaza kuma yin doka ba wai sai dan majalisa ne zai kawo kuduri yin doka dan Najeriya a zamansa na dan Najeriya dan kasa zai iya cewa ga doka abu kaza ga kuduri kaza yana son ai doka kaza saboda ga matsala ko kuma ya je wurin wakilinsa a majalisa ko kuma ya je wurin wani lauya a layi ko a office ya ce ga abin da yake so amma a nan to abin fa muna cikin matsala in dai alkalai ma ana zargin su da in an je in an kai wato an kai musu matsaloli in wayannan kotuna su ma dai kamar ba tabbas to a nan fa abin ya wuce wai dan majalisa kadai yan najeriya ne ga baki ɗaya dole kowa da irin abin da zai yi ku sauran mutane da kuka turo mu ku ci gaba da tambaya me yasa alƙalan nan ba sa yin abin da ya kamata ko kuma in rubuce-rubuce ne ya kamata a yi wa wata hukuma a binciki wani alkali saboda ana zarginsa da yin wani abu sai a yi haka nan har sai an samu yadda aka samu doka ta hau kan wani shi ya kasance misali da sauran alkalai ko kuma duk wanda aka doka ta kama shi amma mu a nan ba abin da za mu ce sai abin da jama'a suke so shi zani. Hmm. to mutum na gaba bismillah ko. salamu alaikum. wa alaikum salam. na na jamilu muhammad na taya zamfara Dan gara murya kaɗan ko Malam Jamilu. Na na Jamilu, Jamilu Muhammad na kaya. To. Kuma birnin magaji tarawa mai layi. Tambayar da nake so in girma mai girma sanata shi ne. Wani shiri suke da shi a matsayin na dan da mafi yawan su sun fito ne daga yankunan karkara kasancewa da ilimi ya ci baya kuma yake tsara ƙara ci baya har yanzu ta ɗaya kenan. ta biyu kuma wani shiri suke da shi a kan kungiyoyin nan na matasan biyafura, waɗanda ganin cewa ga zaman lahiya ya dai kuma su yana sai kuma baya. Assalamu alaikum. To, sanata gare ka. To, tambaya ta biyun kamar ya yi maganan IPOP ko? A masu fafatik eh, neman biyafra a kafa kasar biyafra. Eh, eh, eh. IPOP kenan. IPOP da masop mako? ko? To, IPOP kusan ma ba ta bayanin komi? yanzu da IPOP din watakila ita ce take kan gaba abin da suke ko kuma a ce kungiyoyin ma dai masu neman biyafara bari a masu abin da ipop din <laughs> da wannan tambaya ta biyu zan soma kan da kan na farko wannan tambaya tana da muhimmanci saboda kamar watanni biyu zuwa uku ba abin da ya sha gaban 'yan najeriya kamar maganan ko a raba ƙasar nan ko kuma a yi wa ƙasar nan garan bawul a canja tsarinta da yadda tattalin arziki ake raban tattalin arziki da sauransu mafiya yawan masu koke-koke ko kiraye-kiraye akan wannan abubuwan da ake suke ga ya kamata a yi daga kudancin najeriya suke muna ma da mutane kalilan daga arewacin najeriya wanda su ma suna cewa ya kamata a yi kwaskwarima a yi gyare-gyare a yadda tsarin kasan yake to su yan kungiyar misalin ipop da masop su so suke ma gaba ɗaya su yanke daga najeriya wannan ra'ayi ne irin nasu da farko dai suna ta yi har sai da suka kai wani matsayi da aka samu wasu suka tanka musu wasu matasa daga arewa suka tanka musu kafin abin ya kama wuta kowa san cewa to fa akwai matsala hmm. tunda sun ce su suna son su tafi aka ce to ku tafi to a nan ne aka samu dattawan su suka fara magana da dattawan arewa dattawansu su daga ba suka ce su ba fita suke son su yi daga Najeriya ba so suke a yi gyare-gyare a yi abin da su ma za a ce ana yi da su don duk wannan fafutukar da ake yi magana ni ma a yi da ni ne. To sanata kamar makon jiya zan dakatar da kai a saboda kurewar lokaci. To amma idan Allah ya kai mu a makon gobe za ka yi da baiwa Malam Jamilu amsar tambayoyin da ya yi. To a gai da jama'i yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke turo mana ta hanyar imel. zan fara da sakon haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ne inda ka ce yunkurin da majalisar tarayyar najeriya ke kokarin yi na halamta rubutun batanci hakan abu ne mai kyau in har tana yi ne da kyakkyawan manufa shi kuwa amadu abacha macina jihar yobe cewa yi tabbas yabon gwani ya zama dole muna jinjina maharbar jihar adamawa wanda suka tarwatsa yunkurin 'yan kungiyar boko haram na kai harin ta'addanci a ƙauyukan madagali da ke jihar adamawa a arewacin najeriya muna addu'ar allah ya ci gaba da ba su nasarar fartakar 'yan ta'addan boko haram allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula ya kuma ba mu domin zaman lafiya a arewacin mu najeriya da ma najeriya baki ɗaya amin mu amin tabbas harin da aka kai hedkwatan hukumar efcc jiya a babbanin tarayyar najeriya abuja ba karamin abin takaici ba ne da allah wade da fatan hukumomin tsaron najeriya za su tashi tsaye domin magance matsalolin hare-haren ta'addanci a najeriya sako daga comrade salim abubakar imam jingir da bala vice direban tanka jos shi kuwa ilyasu muhammad tungan bako cewa yi hari kan hukumar efcc hari ne kan ɗaukacin 'yan najeriya saboda haka ya zama tilas 'yan najeriya musamman matasa su tashi tsaye domin tabbatar da ganin cewa sun kare yunkurin gwamnati na tsaftace yadda ake gudanar da harkokin ƙasa da fatan matasan najeriya ba su yi ƙasa a gwiwa ba malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe najeriya cewa yi salon voa hausa don allah ku bani dama domin in jajanta wa al'ummar jihar borno akan wani halin kunan bakin wake da wasu mata uku suka kai a wata kasuwar dabbobi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da fatan allah ya ji kan wa'anda suka rasu wa suka jika kuma ubangiji allah ya basu lafiya da ƙashe sai wata fito daga malam rilwanu ibrahim london uba jihar adamawa ka ce salam voa hausa a gaskiya cin zarafin 'ya'ya mata a nahiyar afirka abin takaici ne da fatan za a ɗauki mataki akan masu aikata irin waɗannan miyagun ayyuka To madalla a gai sheka kafin mu kai ƙarshen shirin ga Grace ta dawo mana da takaitattun labaran duniya. yake to sarfilo majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin mutane da suka ƙaurace matsugunansa a sudan ta kudu inda yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa uganda ya haura miliyan ɗaya cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta bayyana yau alhamis cewa kimanin mutane 1,800 ne suke isa uganda kullum daga sudan ta kudu na tsawon shekara guda banda waɗansu miliyan ɗaya da ke gudun hijira a ƙasashen sudan da ethiopia da kenya da demokuraɗiyyar jamhuriyar congo da kuma afirka ta tsakiya waɗanda suka isa sansanin 'yan gudun hijira na baya-bayan nan sun bayyana rahoton ƙazamin tashin hankali da ya haɗa da cinnawa gidajen farin kaya wuta a ƙona su ƙurmus yi wa mata da 'yan mata fyaɗe da kuma sace ƙananan yara maza a tilasta su shiga aikin soja. Shugaban Amurka Donald Trump ya kushewa kafofin sadarwa da ɗan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattijai Lindsey Graham ta saƙon Twitter da ya tura yau Alhamis inda ya ce sun yi wa kalamansa mummunar fahimta. To madalla masu mu a nan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za mu ba ku damar kiran waya ku bayyana mana ra'ayoyinku. mu na yau shine ya kuke ganin tafiyar yaƙi da cin hanci da rashawa da ake a Najeriya. ganin harin da aka kai ofishin hukumar efcc a jiya yanzu a madadin grace alheri abdu da ta yana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau iden nisar fili hashin gumar ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin usman maryam da safinatu na tafa da shirin yau da gobe shirin matasa